وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Barka mu da asubahi iyayena mata a wannan gari mai albarka garin kumo akko local government jihar gombe Najeriya. a wannan masallaci na masjidul ansar yau talata biyu ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a lissafin turawa wannan shine darasinmu na farko a wannan shekara mai albarka a wannan gari mai albarka ga iyayenmu mata darussa da muke a watan ramadan don iyaye mata kadai fatanmu allah ya sa mu fara a sa'a allah ya sa mu gama a sa'a allah ya ba mu sa'a kuma ya sa mana albarka a rayuwarmu mu rayu cikin sa'a laifuffukanmu da suka gabata a shekarar da ta gabata ya Allah ka yafe mana don kai ne mai yafewa wa inni ghaffaru liman taba wa amana wa amila saliha thumma tada Allah ya ce shine mai gafara ga wanda ya yi imani kuma ya aikata aiki na kwarai fatanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya cikin mu mata da muka yi karatu da su bara a nan wasu suna kabari suna kwance yanzu haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wance da wance da wance da wance wasu suna zama a gabanmu wasu suna zama a gefenmu wasu muna hango su yanzu yau suna kwanci a cikin kabari Allah ka yafe musu ya Allah ka kai musu ladan wannan zaman karatu da muke Allah mu ma lokacin mu yayi Allah ka sa mu samu rahamarka Allah ka sa mu samu jin kayinka to kamar yadda aka saba ga watan ramadan ya zo watan alheri watan albarka watan rahama watan jin kai watan tausayi watan tuba mu kokari ƙoƙari mu ci moriyar wannan wata hanyoyi kamar haka na farko dai yin azumin kowace mace ta yi ƙoƙari ta rinka azumi yanzu abubuwan da suke faruwa da yawa yawan mata ɗan ƙaramin ciki wata ɗaya ni ba zan yi azumi ba sha zan yi ciki wata biyu mai gidanki ma bai san da cikin ba shagwaba ta yi wa mata yawa shayar da yaro yaron da duka duka abin da zai sha ba zai miki illa ba sai ki yin azumi ku sani wannan wata yana cike da albarka da alheri in ma baki ba watakila baɗi kina kabari za a yi da haka ina wasiya ga iyayena mata ku rinka yin azumi duk wacce ta ga tana shayarwa ko tana ciki ta daure ta yi azumi ki daina ruɗuwa da cewa za ki sha azumi ki ciyar to falalar azumi falalar ramadan addu'a roƙon allah ibada samun gafara rahama mutane suna azumi ke kina cin abinci da uzurin da yake karɓaɓɓe da na banza duka ana kawowa da 'yan mata waɗanda girma ya zo musu amma ba su azumi Iji tsoron Allah ya ke yar uwa budurwa Iji tsoron Allah ya ke yarinya matashiya yanzu ya kamata ki addu'a Allah ya baki gida mai kyau miji mai kyau rayuwa mai kyau ingantacciya ta hanyar yin wannan azumi na ramadana da yawa yau daga cikin 'yan mata wasu za ku gaba su azumi akwai wanda suke yin karyar al'ada ma a gida sai su yi uwarsu da ubansu karya cewa suna al'ada kuma ba sa yi tsabar ɗanci ne da rashin tsoron Allah ba za a yi azumi ba kin ji kunya kin ji kunya kin ji kunya kin girma kin balaga kina al'ada ba ki azumi daka a mori wannan azumi ta hanyar azumin da kuma halattar wa'azuzzuka da karatuttuka da ake yi ko ina kowane gari za ga akwai tafsirin maza tafsirin mata kamar yadda maza suke cika wurin tafsirin su kuma ku rinka zuwa ku cika don ku samu sanin Allah da neman yardar Allah da dacewa gafara da Allah yake bayarwa don kuma ku nema ilimin da malamai suke ta bayarwa kuma ku karɓa naku ilimin rayuwarku ku ta tana cike da abin tausayi rayuwarku ku ta tana cike da abin damuwa ku tuna Allah ku zama kusa da Allah ku zama kusa da malamai kuna jin wa'azi kuna fatawa to shine rayuwarku za ta yi inganci ta muku kyau don haka ku rinka wannan da sadaka wanda Allah ya ce Allah ya nuna mun wutar jahannama sai na ga mafi yawancin wanda suke cikin ta mata ne aka tambaye shi to me yasa yace saboda butulcin su da kuma ainihin wato rashin godiyar Allah da yawan tala'anta to ya za a magance wannan matsalar yace yawan sadaka duk wacce take tana son ta shiga aljanna ta yawaita yin sadaka da ka ku yawaita yin sadaka da abin da Allah ya baku kamar yadda annabi ya kwadaitar da ku kar ku yi sakaci kada ku yi wasa kada a bar ku a baya A kan neman lahira abincin da ke dafa a gidanki in ka ba almajiri kada kullum ku yi ta ci ku kadai daga ku sai mazajen ku sai yayanku ba kwa ba wa baƙo ba kwa ba wa almajiri ba kwa ba mabukaci ku yawaita rayuwa mai inganci da rayuwa mai daɗi a cikin wannan wata ta hanyar yawan istighfari da tuba da yawan karatun alkur'ani da yawan salatin annabi duka waɗannan abubuwa ne da suke ƙara mutum kusanci zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ku sani cewa kuna da rauni kuma lallai babban abin da zai kubutar da ku daga wannan rauni shine kusantar Allah wannan ita ce nasiha ta gare ku ta farko da fara wannan karatu insha Allah kuma yadda aka sanar za mu iya kokari saboda yanayin zafi da ake ciki a Najeriya yau za mu rinka fara takwas da rabi in Allah ya so yadda mun samu komai masu mana shiri sun shirya komai don mu rinka tashi da wuri saboda ainihin wato zafin rana kuma a tashi da wuri a koma gida a yi shirye-shirye kuma muna da ƙa'ida a daina mana surutu ba karɓan waya ba buga waya in hizba ku ringa kula kar wata ta zo tana karɓa waya ko muna magana ana magana ba masu ko yan hizba in za a yi magana a nuna hannu kawai a ce a yi shiru kuma ba na so ina magana ana magana lalle kar a yi wannan kamar yadda muka saba duk shekara muna yi to darasinmu na farko yau shine tarihin matan annabawa tarihin matan annabawa yaya waɗannan mata na annabawa suka rayu da mazajensu akwai na kirki a cikinsu akwai da ba na kirki ba za mu yi bayani akan tarihin matan annabawa na kirkin su matan don a yi koyi da su wanda ba na kirkin ba kuma za mu yi bayani a kansu don a guji su da halinsu za a ga cewa ko da mace annabi ta aura in ba ta zama ta kirki ba to kasancewar ta auri annabi bai zai bata gidan aljanna ba kenan kowa ta nemi gidan aljannanta a gidan mijinta da neman yardar Allah ta hanyar yawaita ibada da kusantar Allah za ku ji labarin wasu matan ga su mijinsu annabi ne da annabi suke kwana su tashi amma kuma suna wuta kin ga dan kina matar malami in ke aikin malami ba aikin ilimi ba wuta zaki shiga idan mijinki mai taimako ne mai kaza ne mutumin kirki ne a gari ana yabansa in ke ki zama ta kirki ba ke ma wuta zaki shiga so ina tausaya miki ki kama jikinki ki kama kanki ki nutsu matsayin danki ba zai kai ki aljanna ba in baki ba Allah ba haka matsayin babanki ba zai kai ki aljanna ba in baki ba Allah ba mata farko da za mu fara magana a kanta ita ce nana hawa'u nana hawa'u sai a rubuta ajiye ko nana hawa'u yaushe aka halicci nana hawa imam suddi allah ya masa rahama ya yi riwaya daga malamin shi abdullahi bin abbas da ibn mas'ud da wasu daga cikin sahabbai cewa yayin da Allah ya fitar da iblis shedan daga gidan aljanna ya sanya annabi adam a cikin gidan aljanna sai ya ci gaba da rayuwa shi kadai a gidan aljanna abin da ke so a fahimta ashe annabi adam ya taɓa rayuwa shi shi kaɗai kun san waye annabi adam shine farkon halitta abul bashar to ya yi rayuwa ba mata shi kaɗai a gidan aljanna shi kaɗai fa kowa kowa babu komai babu Allah ya girmama shi aljanna shi kaɗai a ciki yake sakata ya wala bayi da wanda zai ɗauke kewa da shi ba wanda zai hira ba zai je gidan wani ba ba zai magana da kowa ba Allah ya ga halin da annabi Adam yake ciki ya tausaya masa to abin da yasa bai damu ba saboda damun ita gidan aljanna an shiga ba bacin rai ba damuwa yanzu kun ga za ku ga wani abin kamar matsi ne kamar damuwa ne amma Allah ya cire duk wanda ya shiga aljanna bai zai gamu da bakin ciki ko bacin rai ko damuwa ba da haka yi rayuwarsa Allah ya ga yanayi da halin da yake ciki sai ya sa masa bacci haka ibn Abbas ya ruwaito haka ibn Mas'ud ya ruwaito kawai sai bacci ya kama annabi Adam yana cikin bacci sai Allah ya turo mala'ika ya ce ka kai mai tiyata ka ɓare ƙirjinsa ka ɓare ƙirjinsa ka ciro mini ƙashin haƙarƙarinsa na ɓangaren hagu guda ɗaya wannan ita ce tiyata ta farko da aka yi ka ɓare ƙirjinsa ka ciro haƙarƙarin shi ƙwaya ɗaya ƙashin haƙarƙari ƙashin zalla kuma na ɓangaren hagu kun san ƙashin haƙarƙari biyu ne ribs da turanci akwai na ɓangaren dama akwai na ɓangaren hagu da Allah ya ɓare ƙirjin annabi adam sai aka ɓallo ƙashin haƙarƙarinsa guda ɗaya shi yasa malamai suke cewa duk ɗa namiji inda za a buɗe ƙirjinsa za a duba haƙarƙarinsa za a ga ƙasusuwan haƙarƙarin dama sun fi yawa da guda ɗaya akan haƙarƙari na hagu duk namiji akwai haƙarƙari ƙwaya ɗaya da babu kun san nawaye na matarsa ne da zai za ta kasance tare da shi ita kuma mace tana da cikakkun ƙasusuwanta na haƙarƙarinta kuma in kina so ki je ki buɗe namijin ki gani ki gwada <laughs> ko ki ɗan lalime shi wata rana ana ganewa duka annabi adam yana bacci to daga nan ne kuma aka samu cewa idan mutum za a yi masa aikin tiyata sai a sa masa allurar bacci saboda kai ya ji zafi shi ma Allah ya ɗora masa baccin dan kada ya ji zafi kada ya tsorata amma ba haka mutum kana kwance kana kallo ana farke maka balle maka kashi haka kari ai sai dai sai inda karfin ya kare wa zai yadda shikenan to daidai wurin sai Allah ya ce mala'iku ku shimfida min nama a wurin inda aka cire kashin garin sai aka shimfida nama a wurin kawai sai nama sai tsuro sai Allah ya halicci ya halicci na na hawa'u da wannan ƙashin haƙarƙarin guda ɗaya na annabi Adam sai Allah da iko da mulki irin nasa sai ya mayar da wannan ƙashin ya zama mutum amma kuma mace. kun san me wannan tarihin yake nunawa ashe ita mace daman daga jikin namiji take wannan ta sa za ki ga mace inda zaman lafiya na mijinta kullum tana tare da shi tana makale da shi ta kwanta a jikinsa ta yi masa shagwaba mace tana iya yi wa mijinta irin abinda da ta yi wa uwarta tana jaririya inda zaman lafiya amma da ƙauna sai dai mazan wannan zamani Allah zai tsawaye wani kan da kin matso ma ki zai yi matsa matsa ni kan karki ta kuran amma asali da mun mace tana makale ne a rataye a jikin namiji abu na biyu wannan yasa aka sa soyayya da ƙauna tsakanin miji da mata yanzu wannan ya tsatta ai dole in so ta saboda ta wace haka ne ido na dole in so shi saboda na jikina ne to matakka kama ka so ta ka ƙaunace ta ina maza da suke kyamar matansu ina maza da suke wulakanta matansu ina maza da suke tozarta matansu ina maza da suke gudun matansu ba daidai ba ne kun saba wa fitira ɗabi'a ta halittar ɗan adam ma namiji daman ai mace za ta ɗauki kewa ne da shi shi ma zai ɗauki kewa da ita kuma kar ku manta abu na uku me yasa aka halitta wa annabi adam na na hawa'u saboda yana zaune a gidan aljanna bai da wanda zai ɗauke mai kewa ashe wannan yana nuna namiji a cikin gida matarsa ita ce mai ɗauke masa kewa matarsa ita ce abokiyar hiransa matarsa ita ce abokiyar shawararsa inda zaman lafiya da ƙaunar juna haka ya kamata ya zama matarsa ita ce abokiyar kwanciyarsa namiji ita ce abokiyar tashinsa namiji kai ita ce ma abokiyar tafiyarsa in ta kama asali ita fa mace an halicce ta ne ta zama tana kusa da namiji don ta ɗauke masa kewa yasa da yarinya ta girma tana zama budurwa sai ga tana fara tunanin namiji waye abokin rayuwarta waye saurayinta waye bazawarinta wa za ta rayu da shi haka kawai kuma mutum zai zo ya ganta ya ɗauke ta daga gidansu ba dangin iya ba na baba ya kai ta gidansa su kwana tare su ci abinci tare su yi komai tare su yi wanka tare su yi komai kuma ba ta damu ba haka ɗin daɗi ne ai ɗabi'ar halittar ɗan adam ɗin ne haka Allah ya yi amma abin tausayi yau al'umma sun canja wannan abin an zama rayuwar gaba rayuwar ƙiyayya tsakanin namiji da mace rayuwar ba daɗi rayuwar wayo Allah na shiga uku wallahi kwanan nan wata mace ta ce min malam ka taimaki rayuwata ka taimaki ni malam ina cikin damuwa ta mun text ta ce me ya faru ta ce wallahi malam ji nake zan kashe mijina wallahi ka ta gaya mu ko sati biyu ba ai ba ta ce malam zan kashe shi zan kashe shi wallahi zan in na gan shi kamar in sa wuka a sa in kashe shi mijinta inna lillahi wa inna ilaihi kin ji kuma tarihin da muke faɗa an canja malam ya zalunce ni malam ya cuce ni mijina baya so na malam mijina kullum kuka yake sani malam mijina kullum bakin ciki yake kulla malam mijina baya kula da ni malam bai damu malam zan kashe shi nace da Allah ki hakuri kar ki kashe shi kina musulma kice za ki kashe mijinki maza ku ji tsoron Allah maza ku rike amanar Allah a ku. maza ku kula da matanku ku taimake su ku agaza musu ku rufa musu asiri ku dace jikinku kamar yadda Allah ya halitta wa annaba Adam matarsa na Hawwa'u aka makale masa ita a jikinsa wannan dalilin an halicci na na hawa'u daga ƙarshen haƙarƙari na hagun ɗin annabi adamu wannan ya sa mace take son namiji namiji yake son mace kuma ba aibu ba ne ba laifi ba ne in an ga mace tana makale a gindin mijinta wannan abun so ne a ke ku da baki yin haka kin zama ballagadazza makale masa ba laifi mijinki kullum kuna tare ki sa ido ki kasa ki tara ki tsare kuna tare wata ta ce zai yi tafiya ta ce ga fasfot ɗina nima imun biza mu tafi zan raka ka ni burge ni ta yi wannan matar ku tafi tare mazan wannan zamanin in kika bashi yana tafiya shi kadai ya je ya nemo wata in ma bai miki biza ba ya yi wa wata matan banza biza maza nawa ne za su yi tafiya sai su ɗauki matan banza su tafi da ita bari in gaya miki wallahi har Saudiya ana zuwa da matan banza umra zai tafi wallahi zai je wata budurwa ko wata bazawara ko wata matan banza ya ɗauke ta su tafi da ita wai ya biya mata umra ana yi saboda rashin tsoron Allah tunda Allah ya bada kuɗi bari a amfani da dama a cutar da addini da haka makale masa sunan wa'azin nan me makale masa mijinki ko makale mai kina tare da shi in ran sai baci ki ce ba ya hakuri mana kai kuwa ni ko na shiga uku ne ran kai baci ki dan fara yin hawaye ko yaya haka ko da bai zo ba ki kirkiro shi me ya faru ki ce wallahi damuwa na shiga saboda na ga ran kai baci wannan ita ce rayuwa mai daɗi amma ana ta rayuwa da miji kamar rayuwar annabi da kafiri wata mata ta ce wallahi malam rabona da miji na yau a shimfiɗa shekaru barkatai ba zan iya irga ba ta ce ko a ɗaki ɗaya muke ina can gadon yana can in na bi shi sai tashi ta ce wallahi malam in na je shimfiɗa su sai ya sauko kan kujera ya kwana in bi shi gindin kujerar in ɗan tura in ɗan matsa ta ce sai ya daɗa tashi sai ya tafi ɗakin yara in ga ya kashe zance na rasa dalilin da ya sa maza suke irin wannan rayuwa da matansu na kiyayya da gaba wata kuma ita take gudun mijin ita gwamfasa kofa kai na yi bacci kakka dame ni ba ki da kirki halinki bai da kyau ko mijinta ya neme ta a shimfiɗa tana masa yanga kin shiga uku annabi ya tsoratar ya yi faɗa ga matan da miji ya neme ta shimfiɗa bata zo ba wata kuma yar girman kai ne ba sarakiya ce sai an neme ta sai ya zo yana ta neman ta tukuna a hakkinsa ne a biya masa hakkinsa a kula da shi tunda ya kawo tattasai da tumatir da albasa da attarugu da citta ya kawo gero ya kawo dawa ya kawo masara ya ba da kuɗin kitso ya ba da kuɗin ɗinki ya kai yara makaranta ya yi dai abin da zai yi to ai shi ma kamata a taimaka masa Allah sa kuna ganewa to kun san me ya faru kawai sai annabi adam ya farka daga bacci mu dawo kan tarihi yana farkawa daga bacci kawai sai ya ga mutum da ba dan a cikin aljanna ba ne da sai tsorata to Allah ya cire tsoro ya cire damuwa ya cire bakin ciki ya cire bacin rai a cikin aljanna duka babu ba tsoro ba bakin ciki ba damuwa sai sai ya ce a yana dubawa sai daidai kansa Allah ya ajiye masa ita daidai kansa kawai yana jiya sai ya gama ci a kwance ko a zaune a zaune madaram shi yana bacci ita kuma tana gadin sa wannan yake nuna ashe mace tana kula da mijinta ko da yana kwance yana bacci a ta mai fifita da yaro ya zo yana kwala kwano a kori yaron a hana hayaniya kusa da shi don ya ya ce a ah, man anti kefa wace ce ke sai nana hawa'u sai ta ce da shi imra'a wannan shine zancen farko da ya fara shiga tsakanin annaba adam da nana hawa man anti wane ne ke sai ta ce imra'atun ni mace ce yace walima khuliqti ibn mas'ud yace sai ya tambaye ta yace ke ke kuma dan me aka halice ki sai ta ce litaskuna ilayya dan ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali zuwa gare ni Allahu akbar ashe dalilin halittar mace a duniya dan namiji ya samu kwanciyar hankali dan namiji ya samu mai nutsuwa dan namiji ya samu wato farin rai idan ya shiga bacin rai ya dawo wajen matarsa idan ya shiga bakin ciki ya dawo wajen matarsa in ya tsorita ya dawo wajen matarsa da alamin hazo da hali ya sukuna ilaiha ya ce to da ya samu wato rashin abokin hira yanzu Allah ya bashi abokin hira inda maza da mata da Allah ya sa sun gane wannan tarihi da wannan kissa sun gina rayuwarsu kamar yadda nana Hawwa'u ta rayu da annabi Adamu da sun ji daɗi sai annabi Adam sai ya tambayi mala'iku faƙala lil mala'ika sai tambayi wa mala'iku masmuha me sunan wannan matar suka ce sunanta hawa da ha ba ba ba kar wani ya zo ce miki hawa a ba ba ba ne me sunan hawa ko ba gane ba hawa ba hawa ba sunanta hawa'u sai annabi adam ya ce mala'iku Walima summiyat hawa me yasa aka ce da ita hawa'u qalu li annaha khuliqat min shay'in hayy mala'iku suka ce da annabi adam saboda an halicce ta ne da wani abu wanda yake rayayye an halicce ta ne daga wani abu rayayye tabbas an halicci na na hawa'u ne daga rayayye shine annabi adam kun ji abin da ya faru yanzu kun ji labarin yaya Allah ya halicci na na hawa'u ko to sai ku shirya tambaya kuma zan iya yin tambaya in ce ba ni labarin yaya aka halicci hawa'u daga hadisin Abdullahi dan Abbas da hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda suka ruwaito hadisin kenan yanzu an gane kowa ta gane ya aka halisha wa ko abu na biyu me dalilin halittar ya mace me yasa ma Allah ya halicci ya mace farkon halitta saboda hidimar miji saboda miji ya samu ɗauke kewa da ita saboda rayuwa ta soyayya da ƙauna da jin daɗi saboda kai hira da matarka saboda ka faranta mata ta faranta maka sannan kuma ku lura da wani abu da annabi adam ya tashi ya kyamace ta ya ce ni ba na so a'a to bai kamata namiji ya rinka kyama yana gudun matarsa da iyalin shi ba ku riƙe wannan darasin riwaya ta tabbata daga abdullahi dan umar daga abdullahi dan abbas ya ce allah ya ba'atha allahu jundan min al mala'ika Allah ya turo runduna ta mala'iku suka ɗauki annabi Adam suka ɗauki na na Hawwa aka ɗauke su alaihi salam aka ɗauke su akan gado na zinari kamar yadda ake ɗaukan masu mulki kamar tuhmalul muluk Allah ya yi aike ya ce a zo a ɗauke su da miji da mata kenan daga nan muna na. nana hawa ta zama mata annabi adam ko suka tunda a jikinsa take kawai Allah ya hada suka ci gaba da rayuwa dan a koya mun ni dake aka dauke ta aka dauke shi aka sa musu sutura ta haske Allahu akbar wa libasuhum nur suturar tasu haske ne suturar Allah ya san yayayi. ya sanya musu sutura ta haske ga zinari ga yakuci ga lu'ulu'i suka ɗauke suka sa su a gidan aljanna kenan wannan kissar da ta faru a wannan riwayar ta ibnu abbas da riwayar ibnu umar to kenan an halicci na na hawa'u daga baya aka ɗauko ta da ita da annabi adam aka sa su aljanna هذا الخبر يدل على أن حواء خلقت قبل إدخال آدم الجنة وأن رواية ابن عباس دا ابن عمر yana nuna cewa an halicci na Hawwa'u ne kafin annabi Adam ya shiga aljanna ɗaya kuma ta farkon da muka karanta ta ibn Mas'ud da ibn Abbas yana nuna cewa an halicci na na hawa'u ne ita ma a cikin gidan aljanna to wannan in kun zo karanta tarihin halittar na na hawa'u to duka malamai sun yi wannan magana wasu yi bayani an halicci na na hawa'u kafin a shigar da annabi adam aljanna a wasu riwayoyin kuma suna nuna an halicci na na hawa'u a cikin gidan aljanna wallahu alamu bil haqiqati zauja da Allah ya faɗa a cikin Alƙurani, matarsa ko zauj ita ce hawa'u Allah ya ce zai halaka min nafsin wahidatin wa min ha zauja ya ku mutane ku ji tsoron Allah ubangiji da ya halicce ku daga rai guda ɗaya shine annabi Adam wa khalaqa minha ya halitta daga wannan ran zaujaha matar wato ran shine annabi adam wace ce matar hawa'u wannan malamai sun yi ittifaki ba wani malamin da ya saɓani ya ce ai mata annabi adam ba hawa'u ba ne ko a ce bilkisu ne ko a ce maryam ne ko a ce zainab ne ko a ce a duk duniya kawai an yadda wace ce matar annabi adam hawa'u ko yarinya karama kina tambayar ta waye mata annabi adam hawwa'u kai ya kamata a ce a cikin 'ya'yanki akwai mai suna hawwa'u hawwa'u mai babban suna kenan suna ne mai kyau in ma baki zama hawwa'u ba to ya kamata yadda Allah zai baki ta farko ki sa mata suna mai hawwa'u Allah ya yi hawwa'u albarka duk wata hawwa'u Allah ya mata albarka to waɗanda ba hawa'un ba ma Allah ya musu albarka a cikin suratul araf Allah ya ce wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha yi bayani Allah ya bashi matarsa dan ya samu sukuni ina maimaita miki an hada ki da mijinki ne don kwanci hankali da soyayya aure manufarsa shine kwanciyar hankali da soyayya da haka iyaye in za ku haɗa aure ku tabbatar kun gina wannan al'amari a cikin gidan auren 'ya'yanku kwanciyar hankali da soyayya ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون yana cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta muku daga gare ku mata irinka tana da ido biyu kana da ido biyu hannu biyu hannun ka biyu tana ji kana ji tana kallo kana kallo tana ci kana ci tana sha kana ja Allah bai halitta dan adam ya ce ka je ka auri jaka ba yanzu da an ce mutum matarsa jaka ne ai za su sha rikici da ita jaka ko a ce ka je ka auri wata saniya mai kaho ta soke ka ko a ce mutum ya je ya auri zakanya a ce ka je ka nemi zakanya ita ce matarka a wani Allah cikin hikimarsa sai sai halitta mana ‘yan uwanmu jinsin mu mata ɗan adam sai muka je muka aure su don mu samu sukuni hankalinka ya kwanta yanzu idan kika zo kina tafiya ko a cikin daji sai kika samu taron mutane yan uwanki mutane sai ki ji daɗi amma yaya in kika zo kina a cikin daji sai kika ga kuraye da zakuna aka ce ki zauna a ciki za ki ji samu sukuni oh. to me yasa aka sa a zauna a gidan aure da ɗan uwa namiji ko 'yar uwa mace don a samu sukuni za ki dana ce ka ai wance ta samu sukuni shine liyaskuna ilaiha hankali ya kwanta Allah ka ba mu kwanci hankali a gidajenmu wani ya ce to muna dai jin ayoyi da hadisai kan ni kan matata ai kamar ce ya take yaji ce citta ce masifa ce ya ba hutu bala'i goma da ɗari arba'in din banza kin canja tsarin rayuwa in dai kike bukanta mijinki kin canza tsarin Allah in dai kike kulla mijinki bakin ciki da bacin rai da hawan jini da ciwon zuciya wallahi baki kyauta ba wani yana ta ramewa yana lalacewa saboda bala'in da matarsa take mai ko kun sani iyayena mata ko kun sani ko kun sani akwai matan da su suka sa mazajen su hawan jini tashin hankali rashin nutsuwa rashin sukuni ai dai maka bala'i a gida ka fita rana ta gasa ka ka dawo gidanka kuma matarka ta gasa ka ko balangu bai kai ka shan gashi ba ba daɗi musamman irin wannan lokaci da namiji yana buƙatar mace da za ta kula da shi namiji yana buƙatar mace da za ta faranta mai rai namiji yana buƙatar matar da za ta shimfiɗa masa ingantacciyar rayuwa ka zo gidanka ka da kokobo amma kai ta bacci da munshari hankalinka a kwance ba kuɗin cefa ne amma matarka ba ta tayar da hankali ba irin waɗannan matan ake nema ba masu bala'i da masifa ba ka zo gidanka ka ji cewa ya fi maka hotel saboda an shimfiɗa ma komai matarka ta ɗauke maka komai ba ka sha'awan wata a duniya sai matarka saboda duk abin da ake nema tana maka tana kula da kai ma ya zama yau namiji bai da abokin shawara sai wata ƙawarsa a waje mijinki baya shawara da ke kuma baki damu ba mijinki baya tattaunawa da ke kuma baki damu ba mijinki baya baki ajiya sai a waje yake kaiwa ko ya kai gidan yarsa ko ƙanwarsa? ashe ke gafiya ce sarkin jido ba kwa zama inuwa ɗaya da miji wallahi wata mata ta ce mun malam mijinmu ba ma ganin dariyarsa in muka ji dariya to a kofar gida yake abokanansa sun zo suna hira amma da ya shigo gida turbune yake ba ta rai kina magana ce ke ba na son rashin hankali shiru haka ake rayuwar sai ka ce soja da da barawo ku gyara gidajenku ku samu kwanciyar hankali rayuwar duniyan nan gajeriya ce mata'ul gurur ce mata'un kalilun ne rayuwa ce dan jin daɗi ne gajere in ka kuskura ka duro a duniya baka samu mata kwarai ba babu jin daɗin rayuwa da kai da iyalinka wallahi ba za ka taɓa samun nutsuwa da kwanciyar hankali ba kuma wallahi daga saka hularka za a gane daga saka rigarka za a gane daga fuskarka za a gane cewa baka ci sa'ar mata ba haka ke ma in kika zama sababin wulakanta miji ko tozarta shi Allah bai zai baki ba kuna da hali mata na karkata za Allah ya fada innal mar'ata khuliqat min dhila wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu an halicci mace ne daga karkataccen kashi mafi karkatan kashin nan shine na sama wanne ne kashin kashin da na gaya muku da kashin annabi adam ashe ta saman na hagun din aka balle shi ne fi naɗewa a naɗe har ƙashin yake a naɗe kisa ita ma mace kullum za ganta a naɗe sai an yi haƙuri shi kuma wannan hadisin da yake nuna mana duk wanda yake mu'amala da mace to wallahi sai ya hakuri da ita Ku kuma ba wani ana faɗan hadisi ne don a shagwaba ku ku je ku kama shagwaba da tsiya ba dan wata mata ta ce eh ai annabi ma ya ce ni kama karkace nake baki kyauta ba wallahi annabin ba ai certificate ya baki ki zama karkatacciya ba gata ake miki cewa mai gidan ke dan daga miki kafa in mahaifiyarka ce mace wallahi sai kai hakuri da ita saboda innal mar'ata khuliqat min dhila za ta ta zuwa maka da wasu abubuwa mahaifiyarka ce sai kai hakuri da ita in matar babanka ne dole sai kai hakuri da ita innal mar'ata khuliqat min dhila in kanwarka ce mace za ta buga maka kai in yarka ce mace aka in matarka ce uwa uba Wannan ka kwana ka tashi da matarka ka kwana ka tashi da ita ka kwana ka tashi da ita amma tana sama ciwon kai ko jiya wani bawan Allah ya kira ni ya ce malam ina da damuwa na ce me damuwa ya ce wallahi malam matata ga motar hawa ga gidan zama ga abinci ga abin sha ga sutura duk wani abu da zan iya yalwata mata na rayuwa ina yalwata mata amma ya ce malam ta yi mugure na ne in na ce ai abu sai ta ce ba zan yi ba yan hizba a kai mana ziyara can wajen can wajen motar nan akwai wata kungiya ga ta can an kafa ya ce in na ce ta yi sai ta ce ba zan yi ba ya ce malam na kasa ganewa gashi an cika mu da wa'azi an ce mu yi ta da su ya ce me ne yi ni na ba da ci na ba da sha na ba da kaza na ba ci ce amma wallahi ina buɗe bakin ce a yi kaza ce ce ba zan ba ya ce malam na rasa yadda za in tukukuye ta in wullar da ita ne in zuba ta da duka ne na rasa yadda zan da ita wallahi wata fatawaran aka maka sai ka rasa ma me zaka ce kai ma haka ne ta kewaye kewaye dan rufa wannan mata asiri kada auren ce mutu dan da na zuga shi a lokacin sallaman ta zai wallahi amma na san halinku na ce ka bincika watakila akwai abin da kake mata ba ta so ba ta jin daɗi mace shi'umar halitta ce in kin ga mace tare na namiji to dole akwai sababi kuma kai da kai nake kame da hankali wani yakan ce to ba ta rasa ci ba ba ta rasa sha ba ga abin hawa ga gidan zama akwai dalilin da zai sa mace kuma ta rena kaɗan ɗabi'a ta ce da haka duk namijin da bai karanta halin mace ba to zai sha wahala wataƙila kana mata wannan gaba ɗaya amma kuma ka rena iyayenta da ci da sha da gurin zama da komai da abinci amma ita ta girga ta karanta cewa baka ganin mutuncin iyayenta to gaskiya kar yi mamaki kai ma an ka bata umarni ba za ta bi ba duk da ya kamata ta yi ma ɗaya ya kamata ta bi ka ya kamata ta kyautata maka to kaga wannan wani wata cuta ne internally tana faruwa ta ciki baka sani ba abu na biyu ba mamaki waɗannan buƙatu na gida kana bayarwa amma akwai buƙatar ta ta kanta ba ka yi mata wataƙila tana neman a kai ta gida unguwa ka hana kai kam ka bada ci ka bada sha ga katon gida ga motar hawa ga komai amma baka barin ta je gida ta gaida iyayenta ko ta je gidan ƙawayenta a zumunci ko dan haihuwa ko dan suna aka yi kai kana hana ta ina shaida muku sani wallahi duk mazan da suke da irin wannan tsaron da matsayewa mace to sai sun samu matsala da matan ai shari'a ba ce ta yi kwata-kwata kar ta fita ba a ta fita amma da ka'ida kar yi yawa kar ya wuce ka'ida amma mutum ya rike mace kyam an aurar da kanwata uwa ɗaya uba dai ka hana yatta uwa ɗaya uba ɗaya ta yi ciwo asibiti wajen wata uku ana zuwa gaishe ta kai kuma wai kai ustaz ne wai mai addini ka hana ta je ta gaisuwa wata ta ce malam mutumin nan bai da mutunci na ce me ya faru ta ce uba na ya kwanta a gadon asibiti na yi na yi wai shi mai addini wai ustaz wai ba zan je ba ta ce baba na ya ta aikowa ya ce yanzu wance ba za ki zo ba sai na mutu ta yi ta yi mai gina ya wallahi ana ba ku labarin abinda wasu mazajen suke a gidajensu wallahi kare ba zai ci ba ba su da kirki su ma maza addini ne wannan wace aya wace hadisi ta ce wai ka hana mata ka ta gaida ubanta ni biyo ni bo oyo oh, ni bo na son yawan fita ubanta uwarta tana jinya ba lafiya ba za ka kai ta ba kuma ba za ka ba ta dama ta je ba za a aurar da kanwata ko kanwata ta haihu wani abin arziki ya samu a gida za a haɗu yan dangi sun haɗu kai ai ustaz ne shi yasa wannan yasa wasu matan ba sa auren ustazan wallahi kuma wannan nan ɓata sunan ustazan suke yi so ake mutunka ta fita da hijabi da lullube jiki da mutunci da kima ka ba ta ka'ida ta fita wa karna fi buyuti kunna da aka ce wala tabarrajun qur'ani yayi bayani yace wala tabarrajun tabarrujal jahiliyatil ula tabarruji na jahiliya aka hana amma ba fita na musulunci ba to kin ga wannan dalili ne zai sa ko da da ci da sha da komai sai ki ga tana jin haushin mijinta tana raina shi shi ma in yace ce ta yi wani abu sai ta ce ba ta yi ba saboda ai ita ma ta nemo ta bukata ya ƙi ba cewa ne ya halatta ba ba cewa ne kuma ta yi ba ina faɗa ne saboda alƙalai masu alƙalancin harkar mata da iyaye duk lokacin da kika ga yarki mijinta yana yawan kawo kukanta to akwai wani abu daga cikin wannan abubuwan da masu zagin iyaye bini bini wani abu ya faru kawai sai zagi uwarki a gabanki ko ya zagi babanki a gabanki ba za ka taba samun kwanciyar hankali da matarka ba kuma ba lallai ta yi maka da'a ba duk wata matar kirki ta san ubanta ya fi mijinta kuma uwarta ta fi mijinta saboda ana iya rabuwa da miji a canja shi amma ba a iya canja uba ba a canja uwa haka ba daidai bane mutum ya zo yana cin mutuncin iyayen matarsa a gaban shi in an maka laifi ka faɗi abin da aka yi maka ka huce ku je ku sulhunta amma ka rinka zagin iyayenta a gabanta wallahi wannan ba addini bane sam sam to uwa uba kuma akwai mazajen da sun yi komai ba abin da bai yi ba a zahiri yana taimakon danginki ya taimaki mamanki ya taimaki babanki watakila ya kai su umara ya kai musu kaza ya ba su abinci ya musu duk abin da zai musu amma kuma matar ba ta yi wa mijin ladabi da biyayya tana kin bin umarni kun san me dalili baya iya gamsar da ita a shimfiɗa mai rauni ne shi kuma wannan ya sababi da yawa ko dai bai da lafiya cikakkiya an tsare ta ba za ta fita ba ba za ta je ko ina ba kai ne mijinta amma kuma ba za ka iya biya mata bukatar ta ba wannan ma yakan sa mace ta rena namiji rashin biya mata ta, rashin gamsar da ita hakkinta ne dole ka bata kamar yadda kai ma in ta guje maka za ka ji ba daɗi har ma kai tunanin bari ka ƙara aure saboda ba ka samun biyan ka, to ita fa da bata da yancin ta auri miji guda biyu a lokaci guda zalunci ne wannan ko kuma miji mai yawan yawo baya zama shi ma matarsa tana iya rena shi in ba ya yi da gaske ba ina gaya muku sababin da yasa ake samun conflict rashin nutsuwa da saɓani a cikin gidajen ma'aurata ne wanda zahiran ba abu ne na fili da zaka iya fahimta ba wanda sai wanda ya kware ya san mu'amalar zamantakewar aure da miji da mata zai iya gano wannan abu kullum yawo yake wata mata ta ce haba malam wannan neman kuɗin haka ake yi kullum baka da miji kullum miji na baya baya iya sati biyu kuma mu biyu mu uku in yazo wannan ya mata kwana ɗaya wannan ya mata kwana biyu shikenan ya tafi kullum yana yawo a sama sai ka ce tsuntsu kuma malam mun yi mun yi ya rinka tafiya da ɗaya daga cikin mu yaƙi ga gida ya bamu ga abinci ya bamu ga motar hawa ga yara komai a cikin yalwa amma malam gaskiya muna da rashin miji da haka ake samun rikici shi bai gane ba shi yana ganin shi mai kuɗi ne shi mai kaza ne da haka maza masu yawon neman abinci maza masu international business maza masu tafiye-tafiye ku sani akwai hakkin matanku a shari'a Allah bai goge wannan hakki na ku zauna da matanku ba rage yawan tafiya ka sa yara su rinka yi da girma ya zo ka ajiye matarka ka turke ta da ci da sha da komai amma ba miji a shimfiɗa shi sa wani lokacin za ka ga irin wannan mazajen sai ka ga matan suna neman maza waje tana neman mai gadinta Allah kiyaye tana neman mai mata shara Allah kiyaye tana neman abokin mijinta Allah kiyaye wata ma an samu ta nemi dan mijinta dan kishiyarta a'udhu billahi me yasa saboda mijin baya biya mata bukata Mai yawo ne to shi ma wannan in akwai murnar an samu kuɗi in akwai murna ana samun kuɗi in akwai murna ana samun wadata da rufin asiri to kuma akwai matsala ta rashin biya wa mace bukatar ta za a iya samun kuskure da ɓacin rai a je a dasa maka ɗan da ba naka ba a cikin gidanka da kuma wanda yake aiki sai mutum ya ajiye matarsa a wani gari shi yana wani gari su ma sun kasu kashi-kashi akwai wanda yana da halin da zai kama gida amma uwarsa sai ta ce a ba ba ko ka zo ka kashe kuɗinka ka rinka zuwa kawai ka rabu da ita Ajiya bai kamata ki hana ɗanki ya kama gida ya ɗauki matarsa ya zama tare da ita ba miji sai ya zauna bai zai zo miki ba sai bayan wata uku wata hudu to ko jihadi aka tafi wata hudu annabi cewa yake maza ku koma gurin matanku saboda kula da hakkin mace amma wallahi akwai matar da ta ce shekara biyu yake zuwa kin san rabon kwananta shekara biyu idan ya luluka ya tafi muwartata sai mu waɗi shekara biyu Yanzu ga wannan ai akwai damuwa Na ce yanzu hajiya a haka ake hakura ce to malam ya za mu yi yanzu wannan idan aka ce matan nan tana neman maza ai ba mamaki ce kuma wallahi abin da zai baka mamaki malam wallahi idan ya zo baya wuce sati daya ce ki rike shi ki sa igiya ki daure shi tamau ki hana shi fita zalunci ne wannan ba daidai Ta ce in ka ga na samu ciki to shekara biyu ta yi in Allah ya rubuta alakar a shekara biyu sai a samu ciki kuma ya banne da kaya in ta zurubtu sai na yaye dan zai dawo na rantse muku da Allah ɗaya wannan abin da nake gaya muku Allah shine shaida yana faruwa akwai matar da ta ce min wallahi malam yau tsakanina da mijina shekara ashirin na ce ɓataye ta ce wallahi yana raye a ina kike ta ce ina gana shi kuma yana ƙasa kaza shekara ashirin na ce to me ya faru ta ce malam wallahi labarin yana da tsawo nayi nayi nayi kullum cewa ke baɗi zan zo yau shekara ta ashirin ta ce kuma malam magana ta gaskiya haƙuri na ya ƙare na gaji an mun wa'azi an ja mun aya an ja mun hadisi na bi amma shekara ashirin ko a gaban Allah zan iya kafa hujja da ita cewa na yi hakuri na ce gaskiya ne yanzu za ku yadda da wannan to akwai masu yi ta ce kuma muna waya da shi ran da ya ga dama sai ya kashe wayar mu gama nema watanni ba ma samun shi ya kuke ci kuke sha ta ce wallahi tallahi malam baya turo mana komai sana'a na kama da ni da 'ya'yana fafur iyayena masu karamci sun ce ba za a kashe auren batun da bai mutu ba kuma bai bani takarda ba na ce ni kam da ni alkali ne da sai na kashe auren nan murus sai na kashe kabari ma na burne shi ba daɗi yanzu wannan yana da wani baki a gidansa yana da wata doka yana da wani umarni da zai bayar ya isa ya ce ayi ayi ko ya hana a hannu ya'yanka ba su san ka ba ka haramta wa ‘ya'yanka ubansu ka haramta wa matarka mijinta ba mutuwa kai ba Allah na tuba wannan kam ai da ma ya yi aka binne shi kawai kike ta kaba kika gama ko zaman ta kaba ne ai wata hudu ne da kwana goma maza ku ji tsoron Allah wani kuma tsiyarsa yana raye din yana garin wanda ma baya nan saboda masifar da zai shuka miki wata ta ce wallahi in yi tafiya mun fi samun natsuwa in dai da kuɗin cefane da na abinci ya je ta zamansa a can saboda gashi ta ce ba daɗi ba daɗi bai da daɗin sha'ani amma ya za mu mun tara ya'ya ya tara mun ya'ya yi mu? ku gyara halin ku maza ku ji tsoron Allah don haka yau darasinmu na farko shine menene hikimar halittar ya mace kamar yadda aka gaya mana hikimar halittar na na hawa'u da mijinta annabi adam insha Allah wa idin Allah ta'ala gobe za mu ɗora da bayani akan wata matar cikin matan annabawa wanda ba wannan ba abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuɓin harshe ina neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala za mu tsaya anan nan idan akwai tambayoyi sai mu amsa idan kuma babu sai mu yi sanarwa mai addu'a wa bi hadal qadri kifaya subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala